House of Basic Course, Unit 27, Basic Sentences. Warhaka. Warhaka. Malam Bala, barka da warhaka. Malam Bala, barka da warhaka. Malam Sha'ibu, barka kadai. Yaya? Malam Sha'ibu, barka ka dai, yaya? Shawara Shawara Sun yi shawara Sun yi shawara Na taho mu yi wata shawara ne. na taho mu yi wata shawara ne game da me fa game da me fa lafiyayye lafiyayye na ga wani lafiyayyen doki ne wajen sidi na ga wani lafiyayyen doki ne wajen CD. in saye za ka yi in saye za ka yi sayayye sayayye in saye za ka yi wannan dokin sayayye ne tuni in saye za ka yi wannan dokin sayayye ne tuni gyararre gyararre gyararriya gyararriya akwai wata gyararriyar mota ko ita zan saya akwai wata gyararriyar mota ko ita zan saya da ɗaɗɗe da ɗaɗɗe da ɗaɗɗiya da ɗaɗɗiya me wannan daɗaɗɗiyar motar za ta yi maka me wannan daɗaɗɗiyar motar za ta yi maka lallai lallai ya ɓoye ya ɓoye lallai gara in ɓoye kuɗina lallai gara in ɓoye kuɗina ya fi ya fi ya fi kyau ya fi kyau amfani amfani ya yi amfani ya yi amfani gaba gaba nan gaba nan gaba zai fi kyau sa yi maka amfani nan gaba zai fi kyau sa yi maka amfani nan gaba Grammatical Drill 27.1 Adjectives with reduplicated suffix Grammatical Drill 27.1.1 Learning Drill Ina ka ajiye maganin da ya daɗe a nan? Ina ka ajiye daɗaɗɗen maganin nan? Daɗaɗɗiyar rigata har yanzu tana da kyau. Daɗaɗɗun takalmansa ba su lalace ba. Wa ya gyara akwatin da ya kawo? wa ya ɗauki gyararren akwatin da ya kawo wa ya sayi gyararriyar motar nan tasa wa ya sayi gyararrun akwatunan musa kai ka sha ruwan da ya kwana can Kai ka sha kwanan nan ruwan can? Kai ka sayi kwananniyar gyaɗan can? Ba ka san wanda ya kawo kwanannun magungunan ba? Lafiyar dokin Shehu Kalau Dokin Shehu lafiyayye ne sosai. Uwarsa ba lafiyayyar mace ce ba. Iyayensa duka lafiyayyu ne. Jiya na saya a kasuwa da rana. Itacen da ka gani sayayye ne. ka kawo sayayyar gyaɗan nan gidajen nan sayayyu ne kai ka ce a waje na ya sama me za a yi da samammen ƙarfen ta ce ta ga samammiyar kujerarka na manta inda aka aje samammun kayan matata ta ajiye kuɗi saboda sayan abinci wa ya sayi ajiyayyen dokin nan na sarki ke kika kawo ajiyayyiyar gyaɗan nan ajiyayyun abubuwa sukan yi amfani ka sani ba na shan taba yanzu kana zato shi sananne ne a garin nan kowa ya sani halima sananniya ce sanannun mutane ba su ƙarya Wataƙila zan sare itacen nan da yamma ita ta baka sararren katakon can wa ya sare sarariyar itacen can Sararin itatuwan da ka sayo sun ƙare. Na ji wai mamman na sata yanzu. Ba za su sayi sataccen doki ba. Ina ka kai satacciyar rigar? Akwai satattun kaya a kasuwa? Ka tabbata ya kai mata kuɗin? Tabbataccen zance baya zama ƙarya. Ina so in ji tabbatacciyar magana yanzu. Grammatical Drill 27 1 2 Substitution Drill Wa ya kawo wannan daɗaɗɗen waken nan? Abinci Wa ya kawo wannan daɗaɗɗen abincin nan? Akwati wa ya kawo wannan daɗaɗɗen akwatin nan kai ka ɗauko daɗaɗɗiyar hular musa gyaɗa kai ka ɗauko daɗaɗɗiyar gyaɗar musa jaka kai ka ɗauko da daddiyar jakar musa idan ya kira da daddun ma'aikatansa ba laifi masinja idan ya kira da daddun masinjoji ba laifi ɗan sanda idan ya kira da ɗaɗɗun 'yan sanda ba laifi na sayar wa shehu gyararren agogona takalmi na sayar wa shehu gyararren takalmi na. alƙalami na sayar wa shehu gyararren alƙalami na. kin ga gyararriyar motar da ya sayo riga kin ga gyararriyar rigar da ya sayo hula kin ga gyararriyar hular da ya sayo a ina ya ajiye gyararrun takalman ‘yan kunne a ina ya aje gyararrun 'yan kunnen? akwatuna a ina ya aje gyararrun akwatunan ta ɓoye kwanan nan abincin da na gani wake ta ɓoye kwanan nan waken da na gani magani ta ɓoye kwanan na maganin da na gani za a nemo lafiyayyen mutum ya yi aiki yaro za a nemo lafiyayyen yaro ya yi aiki ma'aikaci za a nemo lafiyayyen ma'aikaci ya yi aiki mutanen da ka gani a gidana duk lafiyayyu ne mata matan da ka gani a gidana duk lafiyayyu ne dabbobi dabbobin da ka gani a gidana duk lafiyayyu ne ka gaya masa ya ɓoye sayayyen katakon nan doki ka gaya masa ya ɓoye sayayyen dokin nan takalmi ka gaya masa ya ɓoye sayayyen takalmin nan ba zan sayi ajiyayyen wake ba alƙalami ba zan sayi ajiyayyen alƙalami ba abinci ba zan sayi ajiyayyen abinci ba kin karɓo ajiyayyar rigarki daga wajenta taba kin karɓo ajiyayyar tabarki daga wajenta mota kin karɓo ajayyar motarki daga wajenta makwabcinka sanannen mutum ne a garin nan aboki abokinka sanannen mutum ne a garin nan uba ubanka sanannen mutum ne a garin nan na ji ana faɗi uwarka sananniya ce ga kowa ‘yarka na ji ana faɗi ‘yarka sananniya ce ga kowa asabe na ji ana faɗi asabe sananniya ce ga kowa ya ɗauki sanannun ma'aikata su yi masa aiki mutane ya ɗauki sanannun mutane su yi masa aiki yara ya ɗauki sanannun yara su yi masa aiki and Unit 27